بسم الله الرحمن الرحيم السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Asabar daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. bayan sauraron labarun duniya sai shirin duniyar mu a yau ya biyo baya sannan shirin muryoyin masu saurare sannan shirin tafsirin alkur'ani sannan shirin muleka iran sannan daga ƙarshe ku saurari shirin afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron labarun duniya. ito da farko ga muhimman kaninsu. a jiya ne aka gudanar da jerin gwanan ranar kudus a sassa daban-daban na duniya babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan ya bayyana cewa martanin iran akan isra'ila na zuwa babu makawa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada kiransa na wajibtin tsagaita buɗe wuta a yankin zirin gaza yanzu kuma ga labaran da ke da a ne aka gudanar da jerin gwano a sassa daban-daban na duniya domin raya ranar kudus ranar da miliyan mutane suke gudanar da taruka da kuma jerin gwano domin nuna adawa da irin salon siyasar isra'ila na mamayar palestino da kuma cigaba da keta alfarmar masallacin kudus mai alfarma an gudanar da irin wannan jerin gwanon a fadin kasar iran a dukkanin biranen kasar inda miliyoyin mutane suka fito domin nuna goyon bayansu ga al'ummar yankin zirin gaza marasa kariya da isra'ila ke yi wa kisan kare dangi baya ga kuma an gudanar da irin wannan jerin gwano a kasashe daban-daban na yankin gabas ta tsakiya da suka hada da kasashen iraki yaman labanan jordan da dai sauransu inda miliyan mutane suka ta rera taken la'anta a kan isra'ila da kuma wajibcin ɗaukar dukkanin matakai na tunkarar ayyukan kisan kiyashi da take yi a yankin zirin gaza da sauran yankunan palestinawa har ke gabar kogin jordan da kuma birnin kudus baya ga yankin gabas ta tsakiya an gudanar irin waɗannan taruka da kuma jerin gwano a ƙasashe daban-daban da ke yankin asiya da suka hada da indiya da kuma indonesia malaysia bangladesh da dai makamantansu kamar da ƙasashen turai da dama an gudanar da irin wannan jerin gwano da suka hada da birtaniya jamus portugal spain italiya belgium da dai sauransu an gudanar da wannan jerin gwano a ƙasashen latin amurka kamar yadda kuma a kasashen afirka da dama an gudanar da jerin gwanan da kuma tarika a tarayyar najeriya a birane daban-daban musamman a arewacin kasar ma an yi jerin gwano da kuma gudanar da tarika kuma karasa lami lafiya ba tare da wata matsala ba in banda a jihar kaduna a biranen zaria da kaduna inda jami'an tsaro suka yi amfani da karfi suka afkawa masu jerin gwanan inda rahotanni suka tabbatar da cewa akalla jami'an tsaro sun kashe mutane hudu a garin kaduna da kuma jikata wasu da dama a biranen na kaduna da kuma zaria babban sakataren kungiyar hezbollah sai da hassan nasarallah ya jaddada cewa martanin iran akan isra'ila dangane da hare-haren da ta kaddamar akan ofishin jikadancin iran da ke birnin damascus na syria tabbas abu ne da babu makawa a kansa babban sakataren kungiyar ta hezbollah sai da hassan nasarallah ya bayyana hakan ne a ranar jiya a lokacin da yake gabatar da jawabi a ranar kudus a birnin beirut fadar mulkin kasar ta labanan inda ya jaddada cewa tabbas iran za ta mayar da martani a lokacin da ya dace da kuma wurin da ta ga ya cancanta sannan kuma sai nasarallah ya jaddada cewa har yanzu kungiyar ta hezbollah ba ta yi amfani da manyan makamanta akan isra'ila ba amma idan isra'ilan ta yanke shawarar ci gaba da kaddamar da harare da kuma shiga yaƙi da ƙasar labanan to kuwa tabbas hezbollah za ta yi amfani da ƙarfinta da kuma makaman da allah ya hore mata wajen kare al'ummar ƙasar labanan domin kuwa cewarsa a halin yanzu isra'ila tana cikin halin rushewa ne sannan kuma ya jaddada goyon bayansa ga irin matakan da ƙungiyar gwagwarmayar palestinawa suke ɗauka domin kare al'umma su wajen mayar da martani da duk abin da ya sauka kan gwamnatin yahudawan sahiyuniyan ta jama'a masu kada a sha'afa labaran suna ku ne daga hausa radio tehran babban magatakardan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada wajibcin tsagaita buɗe wuta a yankin zirin gaza tun da farko dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin antonio guterres ya yi kira da a dakatar da hare-haren da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke kaiwa yankin zirin gaza da kuma tsagaita wuta amma gwamnatin yahudawan tana ci gaba da yin biris da wannan kira na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya wannan mataki na anthony guterres ba shine na farko ba domin kuwa ya sha yin wannan kira lokuta daban-daban kamar yadda kuma ya bayyana abin da isra'ilan take yi a yankin zirin gaza da cewa ya yi hannun riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa tun kafin wani lokacin anthony guterres ya da wajibcin tsagaita buɗe wuta da kuma aikewa da kayayyakin agaji ga al'ummar yankin zirin gaza marasa kariya kamar yadda dukkanin bangarori na majalisar ɗinkin duniya da suka hada da unicef da kuma hukumar bayar da agaji ta majalisar ɗinkin duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijira da kuma hukumar taimakawa falasinawa ta unruwa game da hukumar lafiya ta duniya dukkaninsu sun bayyana rahotanni daban-daban dangane da halin da ake ciki a yankin zirin gaza da cewa isra'ila ta karya dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa ma'aikatar lafiya a yankin zirin gazan ta bayyana cewa za haka adadin mutanen da isra'ila ta kashe a yankin zirin gazan sun haura dubu talatin da uku aksarinsu kuma mata ne da ƙananan yara da tsaffi to a nasu bangaren kuwa ƙungiyar gugurmayar al'ummar iraki sun harba mukame masu lizame a kan gabar ruwa ta haifa da ke cikin palestine da isra'ila ta mamaye a cikin bayanan da ƙungiyar gugurmayar suka fitar na haɗin gwiwa a jiya sun tabbatar da cewa a ci gaba da ɗaukar matakan da suke yi na goya ma al'ummar palestine baya sun harba makamai masu lizami a kan gabar ruwa ta haifa inda isra'ila take gudanar da harkokinta a gabar ruwa bayanan sun tabbatar da cewa makaman da ƙungiyar gwagwarmayar na iraki suka harba sun sauka a tashar ruwa ta haifa sannan kuma ya jawo mummunar ɓanna ga ƙaddarorin gwamnatin yahudawan isra'ila da ke wurin To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. Yanzu kuma ga shirin duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wa'anda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu karin bayani sannan daga ƙarshe mu jira in masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne dangane da hare-haren ta'addanci wa'anda jiragen yakin hamsin kasar isra'ila suka kai kan karamin ofishin jakadancin jimuran musulunci ta iran da ke birnin damascus na kasar syria a ranar litinin da ta gabata hare-haren wa'anda suka yi sanadiyar shahadar manya-manyan jami'an sojojin irgc da wa'anda suke tare da su yana daga cikin munanan hare-haren da hamsin isra'ila take kaiwa kan jami'an tsaron ƙasar iran da suke ƙasar syria a ranar litinin da ta gabata ce dai jiragen yakin hantu ƙasar isra'ila samfurin f-35 wa'anda suka fito daga yankunan tuddan gola na ƙasar syria da ta mamaye suka shiga ƙasar syria kuma suka cilla makamai masu linzami kan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma gidan jakadan jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin damascus babban birnin kasar syria duk da cewa garko makaman masu linzami na gwamnatin kasar syria ta kakkabo wasu daga cikin makaman linzami wanda jiragen yakin na ekta ta suka cilla kan ofishin jakadancin na jamhuriyar musulunci ta iran amma duk da haka sai da wasu daga cikin makaman suka sami ginin su kuma rusa shi hare-haren da sun rusa ginin karamin ofishin jakadancin mai hawa shida gaba daya sun yi kuma sanadiyar shahadar duk wa'anda suke cikin ginin daga cikin hadda kawandan sojojin irgc wato janar zahidan na dakarun irgc masu kare jun juhal musulunci na ƙasar iran duka duka dai wato mutane bakwai ne aka tabbatar da shahadarsu sanadiyar hare-haren na hanfi kasar isra'ila na ranar litinin brigadier janar muhammad reza zahidi dai shine kwamandan dakarun irgc masu ba da shawara kan hakokin tsaro a kasashen syria da kuma lebanon an haifi zahidi a shekarar 1960 sannan ya shiga sojan ƙasar iran a shekarar 1980 yana daga cikin manya-manyan jami'an sojojin ƙasar iran a kallafaffen yaƙi na tsawon shekaru takwas wato daga shekarar 1988 zuwa shekarar 1989 sannan ya taimaka a yakan 'yan ta'adda a kasar syria daga shekara ta 2014 zuwa 2017 sannan ya rike wasu manya-manyan mukamai a cikin dakarun kare juyin juya hali musulunci a kasar iran wannan ba shine karin farko wanda jiragen yakin hamsin kasar isra'ila suke kai wa sojojin kasar iran hare-hare a kasar syria ba a shekarar da ta gabata ma sun yi hakan kuma sun sha yin hakan sannan jumhuriyar musulunci ta iran ta sha alwashin ramawa a lokacin da ya dace hare-hare na harbi kasar isra'ila a wannan karon dai bai takaita a kan sojojin jumhuriyar musulunci ta iran kadai ba a wannan karon hare-haren sun kashe sojojin kasar sun kuma keta hurumin ofishin jakadancin kasar iran a birnin damascus wanda yake daidai da kai hare-hare a kan kasar iran bisa dokokin kasa da kasa. amma idan muka dubi bangaren hafizar isra'ila kuma don gano menene manufarsu ta kai nan hare-hare a halin yanzu za mu fahimci cewa gwamnatin netanyahu firayim ministan hafizar isra'ila tana cikin tsaka mai wuya a yakin da take fafatawa da falasɗinawa a gaza kuma ta kasa gaba ta kasa baya a nan muna nufin cewa netanyahu eh, ya kasa samun nasara kan manufofinsa na shiga yaki a gaza wanda suka hada da shafe kungiyar hamas da kuma kwato yahuda wanda suke tsare a hannun kungiyar da sauran kungiyoyin falasinawa a halin yanzu watanni shida kenan babu alamun kaiwa gawa na manufofin kuma duk tare da kisan fiye da falasinawa dubu talatin da uku ya zuwa yanzu mafi yawan wa'anda aka kashe mata ne kuma babu alamun nasara ko kuma kaiwa ga wa'annan manufofin nata nan kusa. don haka muna iya cewa a ƙoƙarin neman mafita ce daga tsaka mai wuya wanda gwamnatin Netanyahu take ciki ya yasa take son jawo jumhuriyar musulunci ta Iran cikin wannan yakin wanda da hakan mai yiwuwa tana fatan sauran kasashen yamma za su shiga yakin kai tsaye da jumhuriyar musulunci ta Iran don tallafa mata. ya zuwa yanzu dai jumhuriyar musulunci ta iran bata shiga yaƙi da amurka isra'ila kai tsaye ba kuma tun bayan fara yaƙin tufanul aksa a ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar da ta gabata ƙungiyoyi da kuma ƙasashe daga ƙawancin masu gwagwarmaya ne suke fafatawa da hamdar ƙasar isra'ila kuma ya zuwa yanzu ta kasa samun nasara a kansu. don haka mai yiwuwa hamci kasar isra'ila ta kai wa'annan hare-hare ne don cimma wannan manufar ta jawo jumhuriyar musulunci ta iran cikin yaƙi kai tsaye da ita wanda kuma mai yiwuwa ya sa manya-manyan kasashen duniya masu goyon bayan hamci kasar isra'ila su sami hujjar shiga yakin kai tsaye da gwamnatin ƙasar iran duk da cewa imam said ali khamnai jagoran jin halin musulunci a nan ƙasar iran ya bayyana cewa dakarun ƙasar za su yi maganin hamfi ƙasar isra'ila a lokacin da ya dace sai dai bai bayyana a lokaci ba a jiya juma'a ce aka gudanar da jana'izar shahidan wa'annan hare-hare a nan birnin teheran da kuma wasu wurare a ƙasar banda haka a ranar juma'a ce wato ranar kudus ta duniya ranar da imam khomeini kudus sirruhu ya sanya a matsayin ranar kudus ta duniya aka gudanar da jana'izan kuma ta hanyar raya wannan ranar ce imam khomeini kudus sirruhu yake nufin shafe harbe kasar isra'ila kan doron ƙasa da kuma kafa ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci jim kaɗan bayan kai hare-hare a ƙasar siriya ne gwamnatin ƙasar iran ta buƙaci zaman gaggawa na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya don tattauna wannan batun kuma a ranar talata aka gudanar da taron inda mafi yawan ƙasashen duniya suka yi allah wadai da hare-haren na hanfi ƙasar isra'ila kan ƙaramin ofishin jakadancin jimhuriyar musulunci ta iran da ke birnin damascus na ƙasar syria sannan gwamnatin ƙasar amurka ta aikewa ƙasar iran da sako kan cewa ai bata da masaniya kan hare-haren da hanfi ƙasar isra'ila ta kai kan ofishin jakadancinta da ke siriya amma kuma bata yi allah wadai da hare-haren na harbi isra'ila ba sannan a ranar laraba mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran kan harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa riza najafi ya gana da jakadun ƙasashen waje a jumhuriyar musulunci ta iran inda suka tattauna dangane da yakin gaza da kuma hare-haren da jiragen yakin hamsin kasar isra'ila suka kai kan karamin ofishin jakadancin jumhuriyar musulunci ta iran da ke ƙasar syria da dama daga cikin ƙasashen duniya dai sun allah wadai da hare-haren sun kuma mika ta'aziyarsu ga jumhuriyar musulunci ta iran kan asarar manya-manyan jami'an tsaron ƙasar da ta yi a wannan hare-hare ƙasashen latin amurka wanda suka hada da bolivia cuba brazil venezuela uruguay da cuba da sauransu sun yi tir da wannan hare-hare kafin haka kuma kasashen larabawa na yankin tekun farisa da dama da kasar rasha duk sun yi tir da wa'annan hare-hare sai dai wani mataki ne jimrar musulunci ta iran za ta ɗauka kan wa'annan ayyukan ta'addanci da amshi kasar isra'ila take yi kan jami'an tsaron kasar iran a nan masana da dama sun bayyana ra'ayinsu kan cewa jumhuriyar musulunci ta iran za ta jira zuwa wani lokaci da ya dace ne don mai da martani kan harbi kasar isra'ila saboda idan a halin yanzu a lokacin da amurka isra'ila take cikin tsaka mai wuya gwamnatin jihar musulunci ta irin ta mai da martani to haramta kasar isra'ila tana iya samun abin da take so na kauda hankalin kasashen duniya daga yakin gaza inda take kashe dubban falastinawa tun watanni shida da suka gabata kuma tare da wannan kasashen duniya daga cike hadda wasu mutane a ƙasar amurka sun yi allah wadai da hamfi kasar isra'ila wacce take wannan kisan kiyashin hadda kuma gwamnatin kasar amurka wacce take tallafa mata da makamai babu iyaka har ila yau wasu masanan suna ganin a jira a gani bayan jana'izar bayan jana'izar da aka yi a jiya juma'a na shaidan wa'annan hare-hare don mai duk wani matakin da gwamnatin kasar iran za ta ɗauka zai zo ne bayan jana'izar shahidan kamar dai yadda ya faru bayan shahadar jan shahid kasim suleimani wanda gwamnatin kasar amurka ta kai shiga shahada a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 inda jim kaɗan bayan jana'izarsa gwamnatin kasar iran ta mai da martani da makamai masu linzami kan sansanin sojojin amurka da ke ainihin asad na kasar syria inda tabbas ta halaka sojojin amurka da dama amma ko gwamnatin kasar amurka ta cewa ba wanda aka kashe sai dai sojoji kimanin ɗari ne kawai suka sami matsalar kwakwalwa ko kuma ciwon kai to ko yaya ta kaya dai mun san cewa akwai wata rana na zuwa nan kusa a lokacin da jumhuriyar musulunci ta iran za ta mai da martani kan duk wa'annan ta'asan da hamdu kasar isra'ila take aikatawa a yankin kuma ranar kau da hamdu kasar isra'ila daga doron ƙasa na zuwa nan kusa har ila wa falasɗinawa za su sami cikakken nasara akan yahudawan sahiyoniya wa'anda suke mafarkin sun dawo ƙasar falastinu har abada sannan kowa ya san cewa gwamnatin juna musulunci ta iran ko kuma iraniyawa sun yi sosai da hamji kasar isra'ila akan irin ta'asan da ta yi ta aikatawa akan jami'an tsaro da kuma masana na jumhuriyar musulunci ta iran a baya ba za mu manta da shahidan masana fasahar nukiliya na ƙasar iran wanda hamdu ƙasar isra'ila tare da wakilansu na cikin gida suka kai ga shahada ba da kuma shahid fahar zade masanin fasahar nukiliya kuma wanda ɗalibansa suka samar da allurar rigakafin cutar corona wanda kuma hamdu ƙasar isra'ila ta kashe shi tare da taimakon wakilanta na cikin gida har ila yau da shahid kasim suleimani wanda ya jagoranci kwatar kasar iraki da siriya daga hannun kungiyar daesh ko kuma isis wacce amurka da hamdu kasar isra'ila da kawayensu suka samar a yankin gabas ta tsakiya da manufar rikita yankin saboda wanzuwar hamfi kasar isra'ila to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma fatan ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lare marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ko masu saurare. To a rana irin ta lokaci ne da muke warewa domin baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ƴan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi gidan rediyon musulunci ta Iran. ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci ni na kuma magana wurin baku da ke garin bunga jihar bauchi nigeria muna jin daɗi da kuke dan ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu wajen mika sakon gashe gashe zuwa ga yan uwa da abokan arziki to ina biyu da dukkanin yan uwa masu sauran gidan wannan rediyo. mai albarka da kuma kan kuma aikatan gidan wannan rito ubangiji na gode na ko ni ne na ko na gode ubangiji allah ba zumunci salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatun radio bisa mai magana ta tare da gana a gada jamhuriyar niger muna godiya dangance da dama da kuke ba muna mika sakonnin gashe gashe mu na karshen mako da farko yana gaida abokina yakubu mai aski ba jiraka don jihar da makaran akwai sanusi mai da akwai so mai da akwai hada mai kwamfuta da kenan tare a nigeria akwai Hussein star ga an kwalli yana mishi fata alheri akwai kabiru bakin kasuwar taransa da magaran akwai miji mai daidaita sau wanda aka yi sanyi da mazi soja a nan bakin likita dutse da magaran akwai malam muhammad dan biri da ke niyame niger ina mishi fata alheri akwai tsawon mai albarka na mishi fata alheri da fata yawancin ƙoshin lafiya akwai buka roga roga nan birnin agaris na mishi fata alheri akwai tupac mai wacan da aka yi sanyi da mamman shafiu na mishi fata alheri akwai prezi na kulab ra'ayin ilis akwai na ra'ayin zuci akwai takumi bidiyo ra'ayin zuci da dukkanin masu sauraron kwa daidai wannan lokacin da fatan a yi sallar juma'a lafiya fatan kuma sharuwa lafiya radio biyu hausa ta hira mai magana su ta hira daga nan a gadar jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio Tehran radio musulunci da yana ma kowa barka da ka yan wannan gida. e dangance da dama da kuke ba mu mana gaishe da yan uwa da abokan arzika dukkan karshen mako. Eh da farko dai suna na Abdullahi Telaro mai ganin mutuncin mu ya daga dan malam jihar Maradi. Da farko kuma na gaishe da kai kanka mai jagoranta wannan gida mai albarka malam Hassan Galhira Allah ya kai maka da fata an shiga dare cikin ƙoshin lafiya a hutun karshen ƙarshen mako lami lafiya eh da fatan malam ibrahim garin kasagi alheri allah ya kai maka eh alheri allah ya kai ma eh malama aishatu a garin agadas fatan alkhairi zuwa gare ki eh alheri allah ya kai masali da'u alaska alheri allah ya kai maka ina maka barka da warhaka eh ta musamman zuwa ga nafi'u baban fatima tun daga nan har abuja najeriya alheri allah ya kai maka Eh, ta musamman zuwa ga fatima sani ta ma tana can najeriya mata fatan alkhairi da fatan a yi hutun karshen mako lami lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu radio ta heran radio mai albarka radio musulunci eh, ina muku barka da warhaka ina muku barka da sallar juma'a yan wannan gida mai tarin albarka mai magana abdullahi telaro mai ganin mutuncin maya dan malam jihar maradi eh, mana godiya dangace da bamu dama da kuke zuwa ƙarshen mako ma gaishe da yan uwa da abokan arzika da farko dai zan gaishe da kai jagoran shirin malam hassan harsan barka fatan alkhairi zuwa gari ka da kai da iyalin gidan naka eh, alheri allah ya kai ma shi tayar nan birnin da magaran alheri allah ya kai mashi fatan alkhairi zuwa ga nafi baban fatima alheri allah ya kai maka da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya alheri allah ya kai mai ilias firzi fada haɗin kai zumunci nan agaris na ma fatan alkhairi da fatan juma'a lafiya eh, ta musamman zuwa gare ka umar musa alheri allah ya kai maka tun daga na birnin ya mai alheri allah ya kai ma kowa da kowa yan wannan gida yana maka barka da sallar juma'a mai magana abdullahi telaro mai ganin mutuncin ma dan malam jihar maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo mai albarka na Iran. Da farko mai magana Isa Rabu Abdu wanda ke birnin Masarata. To alhamdulillah da kuke ba mu dama muna tuho albarkacin bakin. Da farko ina gaida duka wanda suke cikin gidan radiyo Iran. mai tarin jama'a na albarka ina ma kowa dubin gaisuwa da fatan alheri ina ma kuma kowa barka da sallar juma'a an yi ta lafiya to allah ubangiji ya maimaita mana allah ubangiji ya ba mu kuma albarkacin cikin wannan watan mai a tarin albarka eh, da farko ina gaida hassan barka ina gaida alkasim agaras ina gaida mm, suleiman ɗan minista wanda yake birnin masarata ina gaida malam kabiru bakin taransa ina gaida eh, lawali da almajiri harka sai da kuɗi ina gaida murtala mt wanda yake bila fada kuma ina gaida jama'a ma kowa da kowa na cikin faɗin nijar ku tashi lafiya mai magana isa rabu Assalamu alaikum radio biyu cikin radio mai albarka fata alkhairi zuwa gare ku da fatan dukkanin ma'aikatan ku suna cikin goshin lafiya. Suna na mamman shafi'u wanda aka yi da tupac mai wata shugaba na fata himma matasa da take nan gara a gadis a jamhuriyar Nijar bugu da ƙari mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka gabaki ɗaya. Ina gaida dukkanin wanda suke cikin wannan gida mai albarka musamman zuwa gare shi shi tare ina mai fata alkhairi Ilyas mai shago ina gaida shi. baban nafisa ina mai fata alkhairi da kwai dukkanin yan uwa da amina arziki wanda suke cikin kungiyoyi na dukkanin wannan kafa wanda muke saurare ta radio biyu ci yana yana musu fata alkhairi a nan gana ga da kuma yan fadodi yan kulub zaɓe sanka yana musu fata alkhairi faradi pgs aje makaranta duniya makaranta larki shabab masu turabuwa da radio sai tilas bai da fari da mun na na da ima zuwa gare ta wata aje makaranta hama pepe prezi na musojuna musamman zuwa gare shi malam shuta dan jarida ne radio robert umar sani ina gaida shi dan jarida na radio sara fm da dukkanin ma'aikatan gidan radio kan suke nan zara da yan fadodi a tashi lafiya radio biyu ta yana mai magana babban shafi wanda aka sani tupac mai wacha Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio mana musulunci na iran suna na nafi baban nafisa dan wanda zan mazaunin birnin tarayya abuja nigeria to ina ma allah subhanahu ta'ala godiya da ya kama garana mai tara albarka kuma allah ga mai ba da karba ina ma dukkan musulmi kasance ma a cikin garana cikin koshin lahiya eh, ina gaishe da sami shi madattai musa hadarin asuba eh, da magaran baba lefe kabiru sula usman eh, mun ji direba mai adaidaita wanda aiki a can garin zandara akwai mamman sani alaska eh, mamman sani da'u alaska ratsun burum alheran allah ya kai ma eh, ya kuma aski ba da raka akwai salisu da dozuman takasi moto tun daga nan haccan birnin zandar alheran allah ya kai ma alkasum baba liman ahar akwai alkasun agadez akwai shitu tahar agadez akwai mamman shafi wanda kasan tufak wanda ke zaba tangar agadez da duka sauran yan uwa ilman na cikin gida musamman shugabannin wagatahiya su hassan barka fata alkhairi zuwa gare ku daga dan uwanku na fiwa nafisa dan wani zan guduma tesari jirgin baradi mazaunin birnin tarayya abuja nigeria mun gode to ina ga da kai ne ma za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka aga da suke cewa a huta lafiya to madalla yanzu kuma ga shirin tafsirin alkur'ani Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Na farawa da sunan Allah

ku kuma ba za ku bauta wa abin da nake bautawa ba. Ni kuma ba zan bauta wa abin da kuke bautawa ba. Kuma ba za ku أعبد كما abin da nake bautawa ba. Kuna da addininku na kafirci. Ni na da addini na na musulunci. Allah sun ta'ala yake cewa ya qul ya ayyuhal kafirun. Magana magana ce Allah yake umartar shi manzansa sallallahu alaihi wasallam ka ce da su ya Muhammadu manzanmu da muka aiko ka ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai ya ku taron kafirai to an ce ma wa'annan magana kai daga ji a bisa su yaƙin sura ɗin allah ta'ala magana ce ya umarci manzansa da ya ta ga waɗansu daga cikin waɗannan kafirai ɗin wato mutane ne ke bantattu daga cikin kafirai ɗin ba wai gaba ɗayan kafirai ɗin ba haka ne abin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ambata. ba ainihin manzo yana magana ne da kafiran duniya baki ɗayansu ba ko kuma kafiran shawa baki ɗayansu na wancan lokacin ba ma a'a waɗansu ne kamar yadda aka yi bayanin su da muka kawo sunayensu saboda haka kenan shi sa muka ga alif da lam ɗin alkafirun ɗin malamai suka ce wannan lil ne wato ya nuna cewa akwai kafiren da ake nufin su ba wai ainihin kowane kafiri ake nufi ba to in ku haka ne ai kaga daga baya an sami waɗansu daga cikin kafiran sun kuma zo sun shiga musulunci to kaga wannan ya nuna cewa ba gaba ɗayan kafiran ake magana da su na wannan lokaci ba magana ce ake akan waɗansu kafirai mahadudai wanda ake magana a kansu aka ma ambaci sunayensu su ne ake nufi a cikin wannan ainihin sura dangane da sun kasance suna yin suna fito da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan aya din tana yin magana akan irin waɗannan kafirai din ne saboda haka ba wai gaba ɗaya kowane kafiri ne na wancan lokacin ayan take magana ko kuma sura take magana a kansa ba Allah yake cewa la a abudu ma ta abudu ka gaya musu ya kai manzonmu cewa ba na bauta abin da kuke bautawa waɗannan matsala ce wacce take tabbatacciya na nuna jajircewa da dawwama akan aƙida da dawwama akan abin da mutum ya imani da shi la a abudu mata abudu ba zan bautawa ba na bautawa abin da gaba ɗaya kuke bautawa ba na bauta masa saboda haka wannan abu ne wanda yake tabbatacce a yanzu kuna kallo na haka to ni fa bana bauta abin da kuke bautawa wala antum abiduna ma a abudu kuma kuma yanzu haka ba kwa bauta abin da nake bautawa ni Allah subhanahu wa ta'ala nake bautawa ko kuma gumaka kuke bauta saboda haka antum ba kwa bautawa wato ma abudu abin da nake bautawa wanda shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ni shi nake bautawa to kaga wannan abun ne da yake nuna mana cewa irin musu da mujadala da inadi da suke yi da kwaikwayon da bin iyaye da kakanni addinin iyaye da kakanni shine ya sanya su a irin wannan hanya ya kasance ba za su kasance sun bar dukkan wannan tafarki da da suke kai ba su zo su karbi gaskiya su bi gaskiya ba saboda haka su abin da suka suka da iyayensu na bautan kumaka da bin dukkan wasu abubuwa da yin amfani da dukiya wajen ganin sun yi saddu akan da'awan duk da ta ta karo da abubuwan da soyacen zuciyarsu yake kai to kaga dole ne su kasance a cikin irin wannan yanayi shi yasa manzon Allah yake nuna masu wala antum abiduna ma abu ku ba kwa bauta abin da nake bauta tunda ku kuna bin addinin iyaye da kakanni ne kuna bin bautan gumaka ne kuna amfani da dukiyoyinku wajen ganin kun yi saddu an saboda haka anan lallai dukkan wasu abubuwa suna nuna mana cewa ashe zuciyar waɗannan kafirai lallai ta riga ta gama kekeshewa tunda har Allah ya ce da manzonsa ya gaya musu cewa su abin da suke bauta fashi ba zai bauta musu ba kaga su sun dawwama akan bautan gumaka ne ba kuma a suke da su dawo ba kenan saboda haka domin tabbatar da irin wannan nuna wani abu wanda yake manhaj din ko tafarkin addinin musulunci daban kuma manhaj da tabarkin shirka daban sai Allah ta'ala yake cewa da manzonsa ya sake yin wani magana wanda yake tabbatar da ta'akidi akan matsayinsa sai manzo yake cewa a bisa wannan harshe na alkur'ani wala ana abidun ma sannan ni dinnan ba zan taɓa bautawa abin da kuke bautawa ba kaga wannan wani takidi ne da tabbatuwa akan abin da yake kai na aƙida da abin da yake bautawa wanda shine ubangiji subhanahu wata'ala sannan ce wala antum ayyuduna ma a abudu aidan ku dinnan kuma ba za ku taɓa bautawa abin da ni nake bautawa ba wanda wannan takidi ne ala cewa lallai abu ne da ke nuna suma ma jajircewarsu akan wannan bautan da suke yi kuma haka za su mutu akan wannan bautan gumaka ɗin saboda haka kenan in ma ko kuna ta wani kawo maganganu kuna cuso mun magana kuna cewa mu zo mu yi sulhu mu zo mu zauna ma tare da ku mu zo mu yi wani abu ku bauta wa ubangiji na shekara ɗaya ni kuma bauta wa gumakonku shekara ɗaya to wannan magana ta ku karɓe ta daga yau ku faji abin da nake faɗa wala ana abidun ma a batun wala antum abidun ma a abudu saboda haka mun raba gari kan ma ku sake zuwa zancen wani magana ta irin wannan na cewa ko ne in bauta wa gumaka da sauran abun da ku kuke bukata la saboda haka da ƙarshe manzo yake cewa da su a bisa lisanin alkur'ani lakum dinukum yadin addinin ku na tare da ku ni ma addinina na tare da ni saboda haka kowa ya riƙe addininsa kowa ya kama tafarkinsa to wannan abu ne da yake fitowa fili a cikin waɗannan ayoyi cewa lallai lallai akwai wani abu da yake nuna hatta barazana ga irin waɗannan masu bautan gumakan tunda magana ce a fili ku je ku ci gaba da bautan abin da kuke bautawa ni ma in ci gaba da bautan ubangiji na da nake bautawa kamar yana cewa da sannu za ku zo ku yi nadama kuma da sannu za ku gamu da dukkan sakamakon abin da kuka kasance a kai na bautan gumaka abin da za a iya fahimta ma a cikin lakum dinukum waliyadin din ma kenan kamar yadda ya zo ma a wata aya ta hamsin da misali da hamsin da biyar daga cikin suratul qisas Allah ta'ala yana cewa wa idza sami'u a a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin kaga shigen wannan magana din kenan lana a'maluna wa lakum a'malukum lakum dinukum wal din shigen ainihin wannan abin da ya zo a cikin wannan aya din kenan saboda haka kenan kaga duk anan raba gari ne tabbatuwa ne akan aƙida tabbatuwa ne akan manhaji akan tafarkin da mutum yake kai na bautan Allah subhanahu ta'ala saboda haka kenan jajircewa akan tafarki jajircewa akan aƙida tabbatuwa akan wani abu da mutum imani da shi wannan shine abin da za mu iya fahimta a cikin wannan sura suratul kafiru masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sannan daga ƙarshe ga shirin afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahotannin da suke bayyana cewa ne Jacob Zuma tsohon shugaban ƙasar Afirka ta kudu na fafatukar ganin ya sake komawa kan karagar shugabancin kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma yana yin duk abin da zai iya a yakin neman zabensa domin samun damar sake dawowa kan karagar shugabancin kasar inda yake yin dirar mikiya kan tsohuwar jam'iyyarsa ta african national congress wadda ta kai shiga shugabancin kasar a shekara ta 2009 rahotanni sun bayyana cewa a safiyar ranar ista da ta gabata wacce ranar biki ne ga mabiya addinin kirista musamman a yammacin turai yarsa ta buga hotonsa mai ɗauke da rubutun cewa gaskiya ta tsaya wato furci ne da mabiya addinin kirista a duniya suke amfani da shi wajen taya murnar ranar ista wacce take nuni zuwa ga mahaifinta a matsayin shine almasihu da aka sani wato almasihun afirka kamar yadda ta siffanta shi a rubutunta wannan danganta jacob zuma da addini a matsayin wani gwarzo yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun sabani da bambance-bambancen mahanga da ra'ayi tsakaninsa da tsohuwar jam'iyyarsa a tsawon samuwar jam'iyyar sama da karni guda wato shekaru ɗari jam'iyyar ba ta yi amfani kai tsaye da abin da ya shafi addini kai tsaye ba a cikin jawabanta duk da cewa yawancin shugabanninta da mambobinta ba su kaucewa koyarwan addini a matsayinsu na ɗaiɗaikun mutane ba mai yiwuwa jam'iyyar ta kasance tana bayyana kanta a matsayin wacce babu ruwanta da addini amma ta yi aiki tare da aiwatar da tsare-tsarenta a kan tubalin rashin karkata ga addini ba tare da ta da hankalin jama'arta ba sannan daga baya ta hau kan karagar mulki a zaɓukan farko na dimokuraɗiyya a ƙasar inda ta yi nasara kan jam'iyya mai mulki mai nuna wariyar launin fata a shekara ta 1994 wannan batun danganta zuma da addini ya zo ne bayan da ya yi hatsarin mota a ranar alhamis ɗin makon da ya gabata inda ya tsallake rijiya da baya shi da masu tsaron lafiyarsa ba tare da wani ya samu rauni ba sai dai lamarin bai wuce ba sai da ya kai ga sukar jam'iyyar anc mai mulki ta hanyar zarginta da hannu wajen aiwatar da hatsarin a nasa bangaren ilamulu idilela kakakin jam'iyyar omukonto wesizwe spear of the nation cikin gaggawa ya zargi jam'iyyar anc da hannu a lamarin yana mai bayyana hakan a matsayin yunkuri na kashe shugaba zuma da gangan yayin da hukumomi suka tabbatar da cewa sun kama direbar motar da ya bugi motar zuma kuma yana cikin maye ne don haka hatsarin ya auku amma sun miƙa shi gaban kotu jam'iyyar national congress party ta yi jinkiri wajen mayar da martani ga magoya bayan zuma kuma a safiyar ranar Easter shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya ce an sanar da shi batun hatsarin kuma tsohon shugaban da jami'an tsaronsa duk suna cikin ƙoshin lafiya cece ku ce da soke-soken juna tsakanin jam'iyyun biyu na zuwa ne a daidai lokacin da kasar afirka ta kudu ke shirin gudanar da zaɓe ɗaya daga cikin zaɓuka masu mahimmanci da za a gudanar tun bayan faɗuwar mulkin wariyar launin fata a ƙasar kuma ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a tana nuni da cewa akwai yiwuwar jam'iyyar congress party za ta fuskanci koma baya a yawan ƙuri'un da take samu inda za ta iya samun ƙasa da yawan ƙuri'un da take samu a baya zuwa kashi hamsin cikin ɗari sai dai dukkanin ƙuri'un da aka kaɗa gaba ɗaya sun kore faɗuwar jam'iyyar ko fuskantar babbar hasara ga jam'iyyar mai mulki a gab da zaben da ke tafe zuma ya ƙara zafafa yakin neman zabensa ta hanyar gudanar da suka ga tsohuwar jam'iyyarsa inda ya goyi bayan sabuwar jam'iyyar umkonto we sizwe da aka kafa kuma ya yi nasara a shari'ar da aka gudanar inda kotu ta baiwa sabuwar jam'iyyar su damar tsayawa takara amma jacob zuma a kan kansa ya fuskanci matsalar rashin tantancewa daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar afirka ta kudu inda ta cire sunan zuma daga cikin jerin 'yan takara a zaben da ake sa ran gudanarwa a watan mayu mai zuwa a wata hira da ya yi da gidan talabijin na AlJazeera net masani kuma mai bincike kan harkar siyasa ibrahim fakir ya bayyana cewa yunkurin jacob zuma na komawa fagen siyasa ya zo ne a cikin tsarin kokarinsa na samar da farin jini a fagen siyasa don kare kansa da makusantansa waɗanda ake zargin su da aikata laifuka don nisantar kamu da gurfanar da su a gaban shari'a a shekara ta 2021 an yankewa jacob zuma hukuncin ɗauri na tsawon watanni goma sha biyar a gidan yari bisa zarginsa da laifin wulakanta kotu bayan da ya ƙi gurfana a gaban alkali kan karar da aka kai kansa dangane da zargin cin hanci da rashawa kuma waɗannan tuhume-tuhume na ci gaba da bibiyarsa tare da yiwuwar gurfanar da shi a gaban kotu a duk lokacin da aka sake tada batun a gaban shari'a hukuncin kotu a zahiri yana nufin hana mutum tsayawa takara a zaɓe wannan shine abin da mai bincike fakir ke nufin bayyanawa yana mai cewa kundin tsarin mulkin ƙasar afirka ta kudu ya ce waɗanda aka yanke wa hukuncin ɗauri fiye da watanni goma sha biyu ba su cancanci tsayawa takara ba ya kara da cewa zuma wanda ya rike mukami har matsayin shugaban kasa tsawon shekaru goma yana da masaniyar dalilan da suka haramta masa tsayawa takara fakir yana ganin cewa dagewar da zuma ya yi kan suka ga hukuncin hana tsayawa takararsa ya samo asali ne daga burinsa na neman yin hawan kawara ga tsarin dimokuraɗiyya da nisantar da mulkin ƙasa da bin doka da oda ya kara da cewa ko da zuma ya samu nasarar ɗaukaka kara kan matakin hana shi takara hakan ba yana nufin shi da sabuwar jam'iyyarsa za su samu wurin jaye a majalisar dokoki ba ne da zai ba shi damar lashe zaben shugaban ƙasa har ma idan sun ƙulla ƙawance da wasu jam'iyyu na daban matakin haramtawa zuma tsayawa takara ya fusata zuma da jam'iyyarsa inda suka zargi gwamnati da hukumar zaɓe mai zaman kanta da niyyar yin magudi a zaben a wannan bigire zuma ya sha fuskantar martani daga sauran 'yan adawa da ba su tare da gwamnati mai ci da kuma jam'iyyar national congress party mai mulki ana ci gaba da sukar zuma da kalaman jam'iyyarsa hatta daga sauran 'yan adawa da ba su tare da jam'iyyar national congress party mai mulki mai fafutuka kuma ɗan adawa ibrahim habel a ɓangarensa ya ce shawarar da zuma ya yanke na neman komawa kan karagar mulki lamari ne da ba zai yiwu ba kuma ba zai samu ƙuri'un da za su ba shi dama ba ya ƙara da cewa sabuwar jam'iyyar da farin jinin da tsohon shugaban ƙasar ke da shi za su iya ba shi damar lashe kujerar jihar kwazulu natal mahaifarsa sannan a tsakanin kashi biyar cikin ɗari zuwa goma cikin ɗari na ƙuri'un sauran jihohi adadi ne da za su kawo masa cikas wajen samun nasarar lashe zaɓe a watan maris inda ya gabata wani binciken jin ra'ayin jama'a da cibiyar mike data ta gudanar kan mahangar masu kada ƙuri'a inda ƙuri'ar ya yi nuni da cewa jam'iyyar national congress party ta samu kashi 41 cikin 100 yayin da jam'iyyar mkotu wisizwe ta samu kashi 11 cikin 100 sai dai waɗannan alƙaluma duk da cewa ba na hukuma ba ne da alama ba su gamsar da sabuwar jam'iyyar zuma ba kuma jam'iyyar ta dage kan gabatar da shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a hukumance a ƙasar afirka ta kudu kamar yadda doka ta tanada ba jama'a ne ke zaɓar shugaban ƙasa kai tsaye ba sai dai majalisar dokoki ta ƙasa dangane da 'yan majalisar dokokin kasar kuwa ana zaɓar su ne bisa jerin sunayen jam'iyyu da kuma kada ƙuri'a kai tsaye daga al'umma kuma kowane jam'iyya tana samun yawan wakilai ne gwargwadon yawan ƙuri'un da ta samu tsakanin yanke shawarar cire zuma daga cikin sunayen 'yan takara da kuma dagewar da jam'iyyarsa ta yi kan zargin cewa an nuna son kai musamman daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa shugaban hukumar zaɓe mosutu mubuya ya fito ya nana ta cewa hukumar ta yanke hukuncin ne daidai da tanada tanaden kundin tsarin mulkin ƙasar kundin tsarin mulkin kasar bayi da sauki musamman kasancewar wanda hukuncin ya shafe shi tsohon shugaban kasa ne sannan ya kara da cewa hukumar bata fuskanci wata matsala ta doka ba wajen yanke hukuncinta tanade-tanade da kundin tsarin kasar yake gudana kansu bayyana nune waɗanda babu nuku-nuku a cikinsu a daidai lokacin da wasu alkaluma suka fara kira ga jami'an tsaro da su binciki maganganun da wasu jama'a daga jam'iyyar zuma suke yi Mos Intela na gamayyar jam'iyyun Alliance for Defending Democracy wanda ke kusa da gwamnati ya ce Afirka ta kudu ta kuduri aniyar gudanar da zaɓe cikin 'yanci tun daga shekara ta 1994 ya ƙara da cewa dole ne su yi aiki don tabbatar da cewa zaɓuka sun gudana cikin 'yanci da kuma tabbatar da kiyaye doka sannan dole ne hukumomi su ɗauki matakai kan waɗanda ke yin barazana ga wannan 'yanci masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa rana inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon zangon na daban ku huta lafiya. كلها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم اتنش الدور قاموا بتخين مشاعة أخت عسرية بخمشين لشاعة شتم عسرية بعسرين اللي فيها شعون بين لقومين